Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To kafin ka shigar da mu zauren tattaunawa, shin a Najeriya a mako mai shuɗewa yaya ta kaya ne ilikaya? Shugaba Buhari ya ce alkalai sun zama kashin kifi wajen takura yaƙi da waɗanda ake tuhuma da almundahana. Kotun koli na ci gaba da tabbatarwa gwamnoni nasarar shari'a zaɓe. Shugaban APC Yobe Adamu Cilariye na wajen murnar hukuncin nasarar gwamna ga idam kan ɗan takarar PDP Adamu Maina Waziri. Mun sha wahala kan mu. Shi Adamu Maina Waziri ya san cewa dama bai ci zaɓe ba. Wanda har ma shi alkalin yana masa ba'a da cewa daga wannan kolin sai ya tafi lahira ya je ya sake kai wankara. To mu kuwa duk wanda ma yake PDP yana da niyan a gyara Yobe muna jira kiransa ya zo mu haɗa kai mu zo mu gina yobe. Kakakin yan PDP Hassan Gimba ya ce da sauran shari'a su ta rantsuwa sau uku ga gwamna Gaidam a gaba. Rantsuwa sau uku an yi wannan cece kucen lokacin Jonathan. A irin zaɓe da shari'a na Najeriya so komai dai mu bar wa Allah. Tsohon shugaban rundunar tsaro Alex Bade ya amsa gayyatar EFCC kan batar kuɗin makamai. Yayin da wani jirgi mai saukar angule faɗi a Lagos amma ba asarar rayuka, Bauchi kuma amsarta zai rasuwar tsohon shugaban rediyon muryar Najeriya Yaya Abubakar ake yi. nasira da Malika murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Har yanzu zauren dai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Ilkaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen ƙwato kuɗaɗen jama'a da aka ware a baya don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa don rage kunci wanda kan kawo saurin fishi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali yau nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga malam bashir baba bashir baba irin gwagwarmayar nan da kake yi ta kiraye kiraye a yaƙi da cin hanci da rashawa zuwa yanzu me za ka ce kan mukaddashin shugaban hukumar yaƙin nan shi magu wanda ya karba daga hannun lamar da an ce dama ba bakon ma'aikaci bane a hukumar to lalle labarinsa da muke ji an ce jangwarzo ne kuma ya zuwa yanzu sai a ce fallaya walhamdu domin mun ga aikin da yake yi da gaske ba kamar yadda ake ta tabka shakiyanci ba baya yanzu aikin ake yi kuma ya zama wajibi in a matsayin mukaddashi ne yake yanzu ko eh. to ya shugaban kasa ya duba yadda zai tabbatar masa da kujerarsa domin ya taimaka masa na farko shugaba buhari fa ya zo karka manta malam nasiru ya yi yakin neman zaɓe kuma 'yan najeriya musamman talaka na ƙasa suna ganin cewa ai idan buhari ya zo waraka ta zo to kusan hakan ne amma ai buhari yana buƙatar kuɗaɗen da zai wa mutanen na aiki har waraka ta samu to an samu waɗansu miyagu sun wawure dukiyar sun kwanta a kai don haka shugaba buhari yana buƙatar magu da iri-irinsa watakila da waɗanda za su tallafa masa su karɓo dukiyoyin nan da buhari yake matuƙar buƙata domin yi wa mutane aiki su samu warakar da suke ta tunani alhamdulillah ah, alhaji ali ah, idan har waɗannan kuɗaɗe da ake faɗa na sayan makamai ne kana ganin yanzu idan an samu an karɓo wasu daga cikinsu a siyo makaman ne ko kuma a zuba su a cikin kasafin kuɗi da yake an ce wani sashin kasafin kuɗin ma dole ne sai an ciwo bashi tun da yanzu ana maganar gangan mai tana ta faɗuwa kasuwar duniya ai kuɗi ba ta da fenti guda ɗaya ai kuɗi gwamnati yana buƙatan kuɗi ayyuka da yawa ba lalle sai mukamai ba kuma kada mu ta'alaka a kan kuɗin makamai makamai makamai akwai fa wuraren da har yanzu ba taɓa ba idan aka taɓa wannan biliyan biyu da dubu ɗaya na zai zama wasan yara ne saboda haka kada ma eh, a rudi 'yan najeriya ko eh, mu rudu kan cewa wannan shi ke na daga wannan magana abubuwan da yake barnan da aka yi idan baka manta ba mai fa a gwamnati nan da ya wuce akwai lokacin da ake sai da gurbacecen mai baral guda daya akan dala ɗari da goma sha biyu. an daɗe kuma haka bai taɓa in fact bai sauka ɗari ba bai sauka ƙasa da dala ɗari ba duk ina je tsawon mulkin da wanda aka aka gushe sai watanni kaɗan yau ya duro yanzu zuwa dala talatin da uku har yanzu kuma yana gangarawa allah kaɗai ya san lokacin da zai je gangara don yanzu mai ba abun yayi wani irin ta da kusan kowane ƙasa makotanmu ga sunan suna da mai ƙasashe suna da mai amerika suna da mai ba inda ba mai shi ta a wannan ma'amunan madinan na mai din ma ana so ma a kauce da ita saboda haka gwamnati tana bukatan kuɗi ko na wannan wanda aka wawure na makamai ne ko wasu amma badakalan akwai kuɗaɗe da yawa suna nan musamman ina ina aka yi zancen kudin nnpc wannan wanda har sarkin kano aka samu matsala da shi hmm. an daina magana. akwai wurare da yawa akwai nimasa akwai fan ba za ka lissafa ba ma wawaso fa aka yi wawaso aka yi watan da aka yi da dukiyar najeriya saboda haka kamar yadda na gama shugaban kasa ya ba wannan hukumomin nan go ahead ya sakar musu da maransu su je duk inda aka yi wannan satan nan a maido da wannan kudin nan kuma alhamdulillah kuma ya rufe famfo din ba da wannan tsa din na wato inda kudi zai zo ah, duk kudi eh imaja ɗayan nan eh. to kaga a nan ya rufe famfo din ko ba kuma yanzu ya rufe famfo an daina wannan satan ah. duk da haka ba za a rasa bera ƙanana suna shiga lungu suna fita ba bashir babu kamar na ga kana daga hannu eh abinda na tabbatar shine kamar yadda abubakar ali ya faɗa ni ma na dan faɗi wannan maganar da farko in ka lura a tarihin najeriya ba a taɓa yin kasafin kuɗi na zunzurutun kuɗi da suka kai na wannan kalan ba triliyan shida hmm, kuma sai mutane suke cewa ah to shi shugaba buhari ya zai irin wannan kasafin kuɗi a daidai lokacin da ake wayo allah farashin mai yana faduwa har kullum to ba wani dalili ba shi buhari ya san abin da yake yi ai bayanin da jami'an gwamnati ba su yi wa 'yan ƙasa aka fahimta ba shine ko kuma ba su bayanin da mutane za su gamsu ba ko su gane shine kudaden da shugaba buhari yake tunanin zai samu ya sa shi wannan kasafi ya san cewa akwai dukiya tana nan ya kuma san cewa akwai waɗanda suka kwanta a kai waɗannan mutane da suka kwanta a kan dukiyoyin nan sun mafi najeriya arziki yanzu kuma ya lashi takwabin cewa dukiyar nan sai ya karbuta daga nan ne wannan kuɗin zai samu kuma dama ya faɗa ce waɗannan kuɗaɗe ya samo su su ne zai saka su cikin wannan kasafi aiwa kasa aiki da su. ina ga zamu zaga kusan mun kusan karkare shirin eh. sani abin da nake so ka duba mana shin ya kake ganin martani da waɗanda suke gugurmayar kwato matan nan suka yi lokacin da aka zanta da buhari ya ce shi gaskiya zuwa yanzu babu wani takamaiman bayani inda waɗannan 'yan matan cibok ɗin suke mm. har ƙungiyar nan ta ce ita bata ji daɗi ba ma za su yi wani maci ma ina jin suka ce za su sake nufar fadin shugaban ƙasa sai ya gaya musu inda matan nan suke a kusan na je ta shugaban wannan gwagwarmaya obi ezekwesili tana magana da kakkausan murya a kafafen watsa labarai tana faɗa cewa wannan gwamnati shigo ta musu alkawarin za ta fito da wayannan 'yan mata amma ma nasiru ina so ka, tuna wani abu abinda shugaba buhari ya yi alkawari wannan gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yunkuri ko ƙoƙarin gano yadda 'yan matan nan suke ba ba zamanin sa kama 'yan matan nan ba wani zamani ne da ya shuɗe ƙoƙarin da yake yi har yau kuma bai fi kasa a gwiwan ba har yau kullum shugaba buhari yana tattara bayanai da jawabai yadda wayannan 'yan mata suke saboda haka abin da aka ce maka ya faru in aka yi barna gyara shi da wuya banna ko mai yawa fahimtar ka a jaridance kai kana jin matan nan suna nan mako wasu suna cewa watakila kamar yaran nan da kuda yake waɗannan ƙanana ne da ake ganin ana sawa suna zuwa su ta da bama ba mai ɗana wato a ganin ka kana ga wata rana za a ce wai an gano waɗannan matan ko. nasiru ba za a yi bari a kwashe daidai ba mun yawon nan da ku mun zaga duk inda mun yi taruka kan wa'annan abubuwa wasu abun nan 'yan matan da suka tafi wasu dai rahoton ya gwada macizai ko kunamai sun sare su sun mutu wasu garin gudu sun mutu wa'anda suka rage eh akwai su amma ba lalle bane a samu wa'annan 'yan mata cif cif da suka tafi ina da yakinin zuwa gaba kaɗan za a samu su amma ana wa hasashe a yadda duba mabin nan ba lalle bane a same su duka ba bashir baba a ƙarshe me za ka ce kan wannan yaƙi ne na buhari in ka tuna lokacin da ya mulkin soja wajajen daga 1983 da aka yi jin mulki zuwa 85 zamanin tun dai yabon yana mataimaki kenan akwai waɗanda fa aka ba da labarin an ɗaure su kusan shekara 150 su har ma fiye da haka wasu fa suna cewa irin abin da yake zuciyar shugaban ƙasa ke wato a gaskiya wa nasiru wancan karo da shugaban kasa ya kakkame waɗanda ake ganin cewa sun yi wa kasa asa ina ganin shi kansa shugaba buhari ban san menene ya kai shi yin wannan ba ka kama mutum ka kai shi kotu a kalle shi a ce an ɗaure shi shekara ɗari biyu shekara ɗari uku wannan abin dariya ne ma a yi abin da hankali zai karba mana ina fatan wannan karan ya koyi darasi da abin da ya a lokacin da yake shugaban ƙasa na soja amma dai akwai wani abu mata magana guda ɗaya irin miyagun da ake tattarawa wanda sun hada har na yanzu da na wancan karan dan mu mutanen da suke miyagu har koyaushe miyagu ne su ba sa gaskiya ba sa ɗauruwa ni a tunanina irin waɗannan mutane in katsinci tsinci kanka a wani mukami nasiru tsakaninka da irin waɗannan mutane in har ka ce za ka kama to in ka kama tafi ka yanka shine zaman ka lafiya kai din <laughs> in ko yau tsarin mulki ai na gama ka rabu da magana tsarin mulki tarnaki yake kama kasa wasu lokutan idan ku ce ba za ka yi wannan ba to ka tabbatar da cewa za ka kwanciki kuma sauran 'yan kasa za su kwanciki domin wancan karan da abin da buhari din ya yi shine fa yasa muke cikin kazamin halin da muke ciki yanzu don waɗanda irin waɗannan miyagun da aka kama ba waɗanda suke The Voice of America sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo zangon sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi a'ala ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau da ta wanda za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Muhammad Sani Isa babban limamin masallacin Wafurod da ke garin Kaduna wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma rabaran Audu bakwai na majami'ar Ikwa Katsinan dukku ga Sheikh Muhammad Sani Isa. Yanzu kuma ga wannan rigime-rigime na makiyaya da ainihin manoma a ɓangaren jihohin Arewa maso gabas. kamar yadda kwanan baya muke ta fama da shi to gashi nan yana nan bangaren baya fara su ma suna can suna cewa za su balle nan ga wannan rikici na zariya na tsakanin shi'a da sojoji duk cewa dai abu ya kwanta yanzu sannan ga wannan rikici na boko haram shi ma ba wai ya gama kwanciya gaba ɗaya ba ne rigima rigima ko ina sannan a tsakanin ma jama'a za ka ga nan da can akwai irin wannan hayaniya to mu kiran mu da muke yi shine duk abin da za a yi shi a yi shi da adalci adalcin nan kuma na nufin ka'ida kamar misali wasu za a ga suna ce maka su suna ganin in suka tashi suna son su mai da jawabi game da harkar rigiman kamar misali rigiman nan ta zariya wasu sai su nemi su jefa zargi akan sojoji ɗari bisa ɗari wasu kuma su nemi su jefa zargi akan shiya ɗari bisa ɗari wasu kuma su yi balancing su sa abin rabi da rabi to mu abin da muke cewa ko me za ka yi dai in dai a irin tsari ne na musulunci akwai bukatar yin adalci shi ko adalci yana nufin ka aje abu a gurbinsa inda yake mai karfi a ba shi haƙƙin sa kada a ce shi ne za a tauye mai haƙƙi shi ma mai rauni a bashi shi haƙƙin sa dan kada a ce shi mai rauni ne kuma a tauye mashi haƙƙi sannan kuma idan kana son mutane su yi misali sai abubakar da aka zaɓe shi ai sai da ya ce to zan karɓi haƙƙin mai rauni daga hannun mai karfi in maida mai kayansa kuma zan karɓi haƙƙin mai karfi ɗin kanshi daga hannun mai rauni in maida mai kayansa sauraka a musulunci ana tsara haƙƙin mai karfi ana tsara haƙƙin mai rauni shi ne adalci kuma shi ne daidai saboda ba za ka ce ka ta mu wancan ba domin akida ku ba ɗaya ba mata ba ku ba ɗaya ba addinin ku ba ɗaya ba kabila ku ba ɗaya ba sashen ku ba ɗaya ba wanda ka ta masa ko ka zalunce shi in ka yi haka to ba musulunci kuma kake wakilta ba sa'an nan magana mafi ƙarfi wanda ya kamata a lura da ita shine akwai hali da muka shiga yanzu da muke buƙatar addu'o'i dama can muna mun buƙaci addu'o'in a baya sannan kuma yanzu gashi mun zo lokacin da ya kamata ko dai ka faɗi magana mai kyawo ko kuma ka yi shiru ma'ana wanda ba zai ce Allah ka taimaki gwamnatocinmu da na jihohi da na tarayya ba Allah ka kara buɗa musu Allah ka sa su yi adalci Allah ka taɓa zuciyarsu su ga abin da ya dace komai su yi shi daidai ƙasa ta ci gaba to wanda ya ga shi ba zai iya irin wannan addu'a ba to ya yi shiru ya fi maimakon ya ce kuma a Allah ka tsine musu Allah ka rusa su domin ka ce Allah ka tsine musu Allah ka rusa su to kana wauta domin idan suka Allah tsine mutum ya kuma rusa su to kai ma ka rushe domin duk abin da ya shahi shugabanci ya sa shugabanci ya lalace to kai ma dan kasa ka shiga cikin wannan hali na tasko to babu hikima kenan shi yasa nasin hadisi yace zantacce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda bai ba da gaskiya da Allah da kuma rana ta karshe shine lahira to ya faɗi alheri da bakinsa ko kuma ya shiru saboda ai ta addu'a ta alheri da neman fatan tabbatar zaman lafiya sa'annan rigime-rigime da suka shiga tsakanin al'ummomi da waɗanda suke ganin za su tada hankali don wasu bukatu nasu to muna kira gare su cewa su ji tsoron Allah su lura da cewa haƙƙin zaman lafiyan ƙasa yana wuyan kowa ba wai hukuma kawai ba saboda kowa ya ba da gudunmawar idan a samu zaman lafiya kuma ina tabbatar maka magana ta ƙarshe wanda duk ke ganin wai ina magana da ƴan uwa musulmi ne zalla tukuna wanda ke ganin wai sai ya zagi wani ko ya zagi aƙidarsa ko ya zagi addininsa ko ya zagi sashensa ko kabilarsa wai da wannan ne zai ma musulunci aiki ko da wannan ne zai yi wa'azin musulunci to gaskiya magana ya cuci musulunci kuma ya cutar da musulunci bai daidai ba da musulunci ya ce ne hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau hikima shi ne faɗin abubuwa cikin hikima da ainihin politeness yadda jama'a za su fahimta kuma ba a so su zuciyar mutane ba wal lahza lahaza na wa'azi ne kyau kuma shine ka faɗi abubuwan da suke masu kyawu ne ba ka zo kana aibanta mutane ko kana zagin su ba ko kana zagin aqida su ko addinin su ko kabila su da tunanin wai da wannan ne zaka talla musulunci to baka ba da gudunmawa zuwa ga zaman lafiyar Najeriya ba balle zaman lafiyar al'umma Allah ya sauƙaƙe shi ma rabaran Audu bakwai ya ce a girmama juna don cin ribar juna cikin lumana Assalamu alaikum yan uwa na yan Najeriya hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe ɗan jikun an kashe ɗan najeriya in an kashe bahaushe an kashe ɗan najeriya in an kashe bahilla ce an kashe ɗan najeriya najeriya ce ta yi rashi kuma mu ne muka rashi don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku yi haƙuri da juna ku ba kowa haƙinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana bukatar dukkanmu muna bukatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da barayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa mu ne mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya sai hukuma kuma Allah da ya kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta yi amin ta hukuncin da ya kamata. shugaban kasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku basahu ku yi abin da ya kamata da nan muke kira da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya wajaba 'ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna maku amma bai kamata a kijinin wani domin addinin shi ba sai dai shi ya kijinin kanshi domin cikin addinin ya keri ya yi zarbafi ya wuce abin da ya kamata ya yi mu ɗauki abubuwa cikin sauki aikin mai wa'azi ya faɗakar ya yi wa'azi ya tsautar ya kwabas shi kenan sai ya saurara ya bar ma Allah kuma ya ikon shi domin mai wa'azi bai fa da bindiga mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai ba da shawara mai ba da shawara zai ba da shawara ya faɗi ta gaskiya in an bi wanda ya ba shawara shi ya samu in an ƙi wanda ya ba shawara shi ya rasa ina fatan alheri ni mai suna rabaran audu bakwai daga ekwa church batazo a jihar katsina na gode Jalla allazi wahidu. Rabbin ya kama mana. Ahadun guda sau madu. Kai ka yafe mana. Rabbana majidu ya ilahuna ahadan. Mama mana ya Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.